الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعينه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام يوم الدين الثاني إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله bayan dai shar musulunci insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowane yammaci za a ji wannan masallaci da haɓai domin mu da alkur'ani da ke yau ma wanda yammacin na ashirin da biyar ga watan ramadana shekarar mulki tun da ƙungiyar ma'aiki daga makka zuwa madina zuwa yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya kama yammacin sha shida ga watan hudu mai lafiya dubu da ashirin da hudu insha Allah za mu haka karatu yau sannan jiya mu yau karatu a suratul anfal inda Allah madaukakin sarki a cikin jinai tanadin makamai na ma'ana da kuma na aikace mabayyana yadda saboda ba koyaushe na ake samu a cikin zama lafiya makami yana da rana yi. amma shi rigima da nura ce da yanayin rayuwa yake kawo a wani lokaci saboda mai da ta'addancin wasu mutane da kuma samun rikici a jirgin wanda ya kamata don tsarkake kasa daga zalunci shi ne Allah ya ce amma wa in jana kuli salmi nan gaba kuma in suka nemi a zauna lafiya wa in jana kuli salmi fa bima laha wa tawakkal ala Allah innahu huwa السميع العليم هذا ما لو كنت تجد وإن جانا في السلم كركتا المعلومي لسوله yin sulhu wal muhadal da zakatar da yaki kamar ile kai ma ka karkata zuwa gare shi wa ajibu ila ma talabu in kana fihi maslahatun sabi ka karbi abin da suka nema ne akwai maslaha wajen yin sulhu Allah ya ce wata wakala ala Allah kuma ka dogara ga Allah ai kawai da amra ila Allah bi yakuna auna lak in na al'amarin ka zuwa ga Allah saboda ya zama ke inda shi Allah kuwa sani shi ne mai ji da zan dukkan bayi al'alimu bin ya ce shi ya san niyoyin da ake yayi niyyar neman kasulu don maka maslaha Allah ya san kuma da wata manufacin Allah magani ne ga dukkan tambayi da kuma ne sai Allah madaukakin sarki su wa in yuri du. wa in yuri du an ya da'u yakhda'uka fa inna hasbaka Allah هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم وبنجي ماذا كتير سبحانه وتعالى يسيكما وإن يريدوا أن يقدروا إذا سكينوا يسيروا ذلك دوانا سبحانه kawai yana radu bi kulli da da'ata suka yi mini gargare ka da wannan filin. yadda idu laka don su shirin su tana ji su fi aiki ne don su shirya su an makamai da ya guri da ya yi sulhu fa inna subhaka Allah lalle Allah shi fa inna Allah ya kafika wa huwa baka Allah mai shinka ne kuma shi ne don haka ka jingina al'amarin da Allah huwa allazi ayyadaka bi nafsihi shi Allah nan shi ya tabbata ya karfafa ka da taimakon da ya yi maka kuma wabil mu'mini kuma ya taimake ka da ya taimake ka da taimako ne ka samu runduna ta musamman waɗanda za su katantu tare da ke cikin daɗi ko cikin matsala shi Allah ya taimake ka da kudura tashi kakin haka ya faɗa da kai kana samun tsayo shi ne wannan Allah ya ce ya ƙarfafa ka wa hanaka bin nasihi wa shadda arzaka bil na kuma ya karbe bayan ka da waɗannan mu'mini waɗanda kai imani da kai ya ابن ka da الله ansar عبد da يعني الانصار يا وفاك لو ان انصار كان قولي ذاك cikin daji ko cikin matsala Allah ya ce wa allafa baina kuma waɗannan وألف بين قلوبهم نعم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم innahu azizun hakim ubangiji madaukakin sarki ce cikin taimakon da ya maka wa allaka baina qulubi ya taimake ka da mu'mini kuma sai ya hada tsakanin zukatan ai tsawaka wa anaka bi nasrihi bayan haka wa allaka baina qulubi kuma yayi hadi tsakanin zukatan wadannan ai jama'a baina qulubi alama kana baina ya hada zukatansu tare da kasancewa na su yi shekaru suna cikin adawa da kyamar juna fa abdalahum Allah bil adawati hubba sai Allah ya musanya musu da wannan adawa soyayya wa bi tabawudi qurban kuma ya musanya musu nisan da tsakanin ya musanya shi da sanya kusanci tsakanin su qala al-qurtubi don mai da cewa kana ta'dibul qulubi ma al-asabiyyati shadida bil yace da tsakanin al'ausu wal suna da adawa mai tsanani wajen shekara ɗari suna yaki wa juna zuwar manzon Allah Madina sai ubangiji madaukakin sarki ya sauka da da manta da wannan yaki tsakanin sai suka haɗu suka zama mabiya annabi sallallahu alaihi wasallam tare da da suna da jiyewa kwarai da gaske wannan abin da aka samu na haɗin ka ausu da kazaraji suka haɗu suka bar yaki suka bi manzon Allah min ayatin nabi sallallahu alaihi wa sallam wa mu'jizat yana daga cikin alamomi cewa annabi lalle manzon Allah ne Allah ne ya taimake shi da wannan haƙin kaka kuma yana daga cikin mu'jizojin da Allah ya ba shi duk suka ka suka shi juna ya Allah ya ba shi kudura da iko da dubara yana iya sakanta a tsakanin su a yahi abin da ya kaza bi anna ahadahu kana yulamu al-lumata dayan su ya kasance ana marin sa mari guda sai yuqatilu alaiha yi yaki mai tsanani akan marin nan guda yi shekara guda ana yaki ko sai su wa shar da kalkin la'in saniyata larabawa da su ne mafi tsananin talikai cewa mutumin su bai iya yaki ana iya shekara ɗari ana yaki akan matsalar mayi guda da wani yan mari amma sai ga su iko Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala ya hada manzon Allah su sun bar fada sun dawo sun zama biya gari shi na ce Allah ji fa Allah fallahu bainahum bil iman Allah ya hada zukatan su da imani hatta hatta ta da rajulu abahu aqam mabagil iman har sai da aka waye da saboda tsanani yarda da Allah da imani da Allah ɗayan su yana iya zuwa ki babansa da kai ne ya ki dan uwansa da ka haife su tare bi sababi dini saboda dan uwansa ka addini saboda wancan ya hita addini na shi kuwa iman da shi kamar yadda ya faru ga Abu Ubaida Abu Ubaida ya yi gurin ranar da aka yi yaki baban shi yana taso mai yana yana kaushe amma da yadda abin nan bai yiwuwa sai ya ɗebe yanzu Allah ya ce ba ka kashe ubanka ba kafirci na ka da cikin ba. to wannan shine Allah madaukakin sarki yake ga manzo Allah yayi mai ni'ima musulmi ma ya mai ya taimaki shi in aka yi yaki da shi ya saukar da rundunan bala'i taimako na biyu kuma ya haɗa mashi kan waɗanda suke rababbu shekaru a ruwa su suna yaki amma sai ga shi Allah ya haɗa mai sun zama akida guda sahu guda suna yaki duka da kai ba da har da yau ya kai sai na ya na babban da kafiri yana cikin musulunci ina Allah ya ci wannan abin da aka yi baiwa Allah ce taimakon Allah ya ci. لو أنفقت ما في الأرض جميعا لكان جنة أجل لا تشرك بها ربك رشيدا ما أنك بين قلوبهم ذاك هي أحد ذكاكم سبحانه أي ذاك إياه فيها الله يزيد shine Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala yace walakin la annaba bainu sai dai Allah shi ya hada maka tsakanin mutane ai walakin la subhanahu bi ba ya ba'ida sai da shi Allah da kudurar da masuk ke matuka ta ya, kai matuka jama'a bai nan wa wafaka yang haɗa tsakanin su kuma ya sauke ya da a cikin biyar da aka zuba ta su akan biyar ya kai kai na ulmani ku yi saboda shi Allah shi amma mallaki da zukatan ba yi ka jin wa kai sai shawo yana jiya zukata yanzu ya ya sa manzon Allah ka yawan roƙo Allahumma ya mukallibal qulub ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب karin su bana ila na ajiya yana Allah yana da iko kan bibiyar kowa ikon da tsakanin suna da yin guda hausu da da shekara da zuwa manzon Allah da wasu sati guda bai haɗa yi tsakanin ya mumini bai dauka abu wani duk na shi na kai ne kullum bai dauka Allah ne duk abin da ya samu ya dauka ne Allah ya ba shi wannan abu ya yi dawa abu da Allah ta dole shi riba wannan abu idan ya ke kai ya ga za ma Allah ya yi na yi kawo da shi sai a haƙi a gwamnati sai dai bai zaɓi a dai da an baka idan ya ce ya yi kawo ya ga za mu ba Allah ya goje wa kai ya na kai suna ma a jarrabe shi wani wa ramin kuma da إذا الله da ga ran ya da ya da a shi kowane aiki wani da يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين الله الله عليه وسلم يا أيها النبي يا أيها النبي بدرجة خير المعارف وتجري أن محمد صلى الله عليه وسلم Allah ya tabbata Allah Allah ya ishe ka ومن اتبع سبيل المؤمنين خير وان تبيك نومي اي الله كافيك وكافي اتباعك كما الله من شرك للسبيان وان انت عارفك فلا تحتاجون معه الى احد باب لا تزوى تتنجون قوة حكم البشرية المعنى حمدك الله والمؤمنون الله يا شيخ خير المؤمنين don haka in Allah ya kushi mutum wanda Allah ba a faɗa su shi ba ya faɗa wanda a tare da Allah ba a rinjayar wanda a tare da taimakon Allah to kai wani ba zai yi rinjayar shi ne Allah ya ce an rinjar da cewa Allah ya ce kai da mu don haka kada ku buƙaci neman taimako da kowa banda Allah Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu ya sa kiran kira يا أيها النبي حرب المؤمنين على القتال نعم. إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون آية يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي أرد المؤمنين على القتال faɗaitar da mulki ka zaburar da su akan tashi shirya Allah yana tare da su yake ne amma su ga ma Allah kokari sai Allah ku kai musu abin da ba su yawa in suka yi abin da suka yi yawa abin da ba su yawa sai Allah na ka zaburar da mulki wara filin su kulli dole ka faɗaitar da su ga dukkan kokari da Allah ya sani su ka su kare ka fi rai da mushrikai waɗanda su ana Allah da abokan bauta da kuma Allah ya ce kuma ni ya kun bi kun su ne kun samu runduna ta mutum su yin daga cikin ne sabi runa amma ba su haƙuri masu haƙuri a kan bi masu haƙuri a kan matsaloli ya ce. a yi yi jami'in kun ya ma'asharar gurbi ne shiru na sabi runa ala shara'i bil harbi ni aka sami mutum su ne daga cikin su ne mai waɗanda ke akwai a kan tsananci tsananci ya yi to Allah ya ya gani gini a kai za su yi ya yi yana abubuwa ne daga cikin ba haka Allah ya shi. saboda bi saboda suna tare da taimakon Allah da cikin gaskiya da ba Allah ya ce iya ku ya ku yi an samu kula da mutum kina ta mutum da ya gani ku an samu da mutum da mutum da waɗanda suka ninka su goma su suka yi yaƙi da su Allah su suka taimakon Allah da sannan su da karfafa wasa za su yi jaye da su a yau yi gami su mi asu sharfin saurin da su kayi amma da sharfin su yi haƙuri lokacin haduwa to daga nufin Allah za su yi jaye da su Kuma gidan su fari daga kafirai bi da shi ake lalata bisa da yarda Allah da su. Me yasa wannan farko musulunci saboda Allah madaukakin sarki ya gwada ba ne. kuma kullum Allah zai yi musulmai ga abin da yake gaba ya kai da ya kai Al-Qur'ani ya gwada mu da wurare da dama Allah ya kaddara su ya saukar da wata aya Bismillahi mulku samawati wal ardi لله ما في السماوات لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. lillahi ma fi samawati wa ma fi ardi duk abin da cikin kamar guda bakwai da abin da cikin kai na Allah Allah ya yi su gudumi suka bayyana ma da wasu abubuwan da suka yi tsakanin niyoyi da kyawa aiki Allah ya yi hannu da Allah bai yi mutuwa shi hatta da haka darsa abu sai sai Allah ya yi mutuwa shi sai da zurbi sai ya kyawu za ka samu wanda ko za ka samu wanda a kasar da wani wallahu ala kulli shay'in qadir Allah ta cikin yana da sai ko ne da ta ga cikin gidan ya manzo Allah Allah yana hukunta mu da abubuwan da muke da ayyan sai ya mu ce mu da babu ya sai hatta zuciya ka dan na ko ne abu da cikin da ai ma hisabi a kai da gaskiyawa mutum ba za mu yi إذ يريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل لموسى كنا كنتم الله وبنو إسرائيل كما سمعنا وأطعنا كنا kun ji kun saba manzo Allah ya ce kulu samina wa ata'na ku ce kun ji kun ina ranar Allah muna neman gafara sai suka yarda suka yada suka yarda Allah mu yarda suka gaza muna hatta hatta dan ma suka ta ku kai mu da Allah mu yarda mun mi kawai Allah muna roƙo gafara nan take sai Allah ya yi amana rasuli Allah ya yi imani da waɗanda aka tare da su da mu bai tare da su kullum amana billahi wa malaikatihi wa ya yi imani da Allah da littafansa da malaikunta sai dai an an an shaida su yi imani an tabbatar da da'a sai Allah mana wajen sarki ya saukar da wata aya wata kullaha masana wa an kudu khairan bi an Allah ya ce yanzu an sauke hukunci na lissafi a da ake yin zuciya. Yanzu abin da aka mai shirgari su ji tsoron Allah zai kaga wancan da an ce haka abin da ake zuciya sai an yi zaɓi suka ga kamar ba su ya amma da aka ce biyar da suke zuwa Allah da wata su daina hannu da suka ce sun yi la'afi aka ce to an kawuce ne shi kuma na yanzu a ce mutum guda ya fi mutum goma gwajin da yake saboda gani suna da mutum goma su ya fi mutum ɗari mutum ɗari su ya fi mutum dubu farko haka aka farna in kuna ko mutum goma domin za ku fuskanci mutum ɗari bai halatta ku gudu ba dole sai sai a sai sai nan in kuna mutum ɗari za ku gudu runduna ta ta mutum ɗari haka aka bar nan ba a yi sai sai nan shi ne da Allah ya ta ne sun karɓa sun yi imani sun yarda ko suna yi wannan buwa jihar shi ne Allah na madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala ya saukar musu da shi mai bi wannan ina da yasa wannan فهم يناسبون على غير الكتاب سكن ياتي سبعة من الله تعالى على غير الكتاب wala talabi tawali suka yi yaki ba bisa ta hanyar neman lada ba fa ni yi yugulabu da don haka aka rinjaye ba su yi don Allah ba bari ya sani ba su yi don bisan lada ba bari ya sani ba haka kawai biyan bukatar rayu sun san ba biyar ina ina Allah ya ce ni da nan kuma na ya kawo ba su yi da su yi abu da sai bai yarda Allah da ne Allah nan ya dubi shi na aka wa aiki ya sanje shi na Allah ya suna mutum da ikafu su tsoro duk da ba su yi don Allah shi ko Allah bai kare su a wannan yana gwada su duk wani mai ba don Allah sai wasu biyan bukatu na duniya to Allah bai kare su shi bai wahala shi bai wahala da kai shi nasara har abada wahala ba kare mai kuma bai zama komi su wannan saboda ni saboda rashin kyakkyawan niyya da ita za su gaba Allah ya sanya rukushi cikin al'amarin nan nashi dama shi na ya kawo ma abin nan yake wallabi na kafa duka ta'ata nan wa na amala waɗanda suke kafirai su ya tabbatar musu na kasa cikin al'amari bai kare musu har abada kuma ayyukan da suka yi Allah ya lalata su ba ruwa ne za ka kai ma mumini sai a ji wanda ba don nemi Allah ba ba don sauna da ga Allah ba don Allah bai barka da ne mai tsawa hannun sannan ba an ya zama wajibi ba ko bi na mai yi don neman yarda Allah mu ga su Allah mu ga su duk da ku yarda za ku yi yaji mutum goma mutum goma su tabbata su yaji mutum da mutum guda ya ci mutum goma wannan shi ne farin da farko da Allah ya haɗa kan bayan summa lamma shakka zalika alaihi da sifa da ka da riya yana da wahala gare su farko Allah ya kawo wa ba ba su wa ku bi mai ya kauce wancan farin da farko ta mutum guda ya ci mutum goma ka dawo da mutum guda ya yi dubara za ta الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. الآن يا أقر الله أن لا يتوقف كان بسم الله يشكرون الذين يعلمون الحقوق وأعطوا أي رفع عنهم ما فيه من الزكاة عليه لا تنجب الأبن للذين على wa alika saboda ya san shi ya hadisi ya san an tafi ba ba ya san akwai rauni cikin duniya ta hadisi wa alima za a ba fara yin ku bi amin Allah ya san rauni da dole ya yi bi kai da ya ku shi Allah ya yi ku ka so shi da ku bai ya ku bi ku ya yi yin Allah mu ku ni na ku ga ya ba gira ku ma dauriya ta hankali wa Allah ya yi ya ga ni duniya yi za ku ji da ayyukan yanzu ya fi zagirar ya ka samu runduna ta mutum ɗari daga cikin masu hakuri alal da ra'ayi za ka sanar da sanar da yayi da ta kallabu alami a kai za su yi yayi su ɗari duniyar kamar da ta kafirai wai yanzu ne su an yi ko aka samu dubu daga cikin ya kan yi zuwa tsaye aka samu dubu daga cikin su sa ke masu hakuri ni za su da kayan fagen fama ويتجنب ثم ذاك الرجاء على أمرين من الأعداء ذاك الرجاء كافرين بإذن الله ما دل بأمين معناه في تجريب ويتجريب وتوقع فيه وتدعى سامون إن الله بيتوقع فيه وتدعى وجود لا يعجب وما يتدرى الله wannan shi na da suke yi daga ibn Allah ne wallahi ma Allah ya tsare da da haka sarki gabatin wannan madaitarwa ne Allah ya yi da kafar fagen fama da kabashiri bin nasu kuma da yi musu ishara da cewa suna tare da su da sallala ma Allahu ma'ahum yana tare da su da tsaro wa ri'ayat da kulawa da musu da zai ومن كان الله معه هو ان الله يسال فهو القادر والذي ياتي في امر الله فهو ليس كريما لبقاء هو الذي لا تعجيز

تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم wannan aya ta sauka ne wani abin da ya faru ina kafi an kuma rabbi Allah to Allah an da tafi Allah ya rubuci ta da yake lamma Allah da yau magana lokacin da Allah ya zo sarutunan ta turai ranar yakin badar wa ku kusila min sun tabu da wa kusira min sun tabu da aka sake mutum ɗari cikin su kuma aka ɗan eh, mutum saba'in cikin su kuma aka ribaci mutum saba'in suka da makamun duniya. Istadaran Nabi sallallahu alaihi wa sallam a ba makarin wa umara. Yanzu Allah sai ya ce, Mishawara Abubakar da Umar wa Aliyu da Aliyu da Abin Bari. Bagaimana Abu Bakar dia, Abu Bakar dia, dia Nabi yang naik. Mana ya sambil dia azab, dia lalu. Itu tak berkini tinggal dalam sekali. Tuhan Allah itu yang syahir mungkin Abu. Kalau dia Adam tak, bertawakkan ala Allah. Kesya, kaya, kaya, kaya, orang sekian nama yang ambil bersama. Ya, ini, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kita dari si kita kiri kecawaran. Jangan tak kau wahai ya anak si kecawaran. Bagi bagi kehidupan Allah. duwar Allah ya baka basira ya baka ɗaukaka ya baka hikima abin da aka bukata ya ciki da su zaka ke ɗauki ra'ayin ka da da zarar ka ke ɗauki kanka to goyi zai yi maka yawa wannan gwadama jagorori ne gwamnoni da sarakuna da malamai waɗanda a jagaban mutane cewa abu duka su rinka in abin tarayya ya zo su rinka ba mutane hakki jagorori wani su rinka mai ba shawara kuma ba a yi ba a ba su shawarar can ba ta duk abin da yanki a yasu a sai a yi abin da shi da ya kafi sai manzo Allah ga shi ba annabi ne amma sai tsara sun ya za su yi da na wurin shawara da kuma kama mutum saba'in Abu Bakar ya nabi Allah ya annabi Allah ha'ula ibadun Allah wanda duk ya annabi kan yawa wala shiratu da kuma dangi وإني أرى أن تأخذ من المسجد إلى جليس خريفا قال جبريل فيقول ما أخذنا منه قوة لنا على الكفار أبين da mun karba gare shi na banza sai ya zama muna karfi su zawo a cikin sai makamai da sauran abubuwan rayuwa sai mu kara karfi a kan ta wa asa an ya hadiya umurna ku fa yakunu laka ubudan ta yunan da ba Allah ya shirya da mu zama wani wani gaba bai gare nan فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما دعا الله يقوم أو جمع يقول ما ترى يا ابن الخطاب ليك كي قال يا عمر بن الخطاب عمر يقول والله ما أرى ما رأى أبو بكر يقول لي بنغرا أي أنا أبو بكر كي با با كان كي كي يقول لي كذا غني يقول ولكن أرى أن تمكن من فلان قريب لعمر yace abin da nake ya manzo Allah ka bani dama ga wani dan wani aika shi lahira a bakar Abubakar dama ga wani dan wani aika shi lahira Aliyu a ba dama ga wani dan wani duk wani ma ba dan wani saboda Allah ya san ba mu don su ya ka kari mu don da ya ta ko kuma manzo Allah ne ke mai dama an yi da kuma bin zakata نبيذ هذه الأمة نبيذ هذه الأمة على الإسلام وأنت بقوة كريمة أمة أما وأنت بقوة كريمة أمة أبو بكر an karkata kafai kowa da irin mutum ya to shi na bai yace wata makina aliyya bin ba aliyu dama ya zo ga aqili ya kashe saboda dan uwa ne na kanin uba ya ka ba hamza dama ya zo ga dan uwansa fa ya dari da hukun shi ma a bashi lama dan uwansa wanda aka yi su tare shi ma ya kashe shi hatta ya alama Allah hatta sai Allah ya san anna anna laysa fi qulubina hawada ala tijji hatta sai Allah ya gani ga zukatan mu ba mu da wani soyayya ga wanda yake Allah duk wanda yake Allah ko ni matsayi ne ga muna yake ha ulai ayi mutum ya manzo Allah waɗanda su ne jagororin kafiri in muka aika su lahira mun rage makafin su kadi ne ba wata dadi ba kuma su ne manya manyan mutane ka aka ji da ga Umar ya kawo ga magana wa hawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba kana Abu Bakar wa lam yahwi ma kuntu kuma ya ce sai manzo Allah ya karkata zuwa ga ra'ayin Abu Bakar ya bi ra'ayin Umar ya ce ya bi ra'ayin Abu Bakar na yarda da ra'ayin ga naka dan da zan ba kowa da abban nan kare ubana da ya fanci kai ne wani ya fanci kai ne wani ya fanci kai ne shi ne aka ce ba ka ga min gudun gida sai mazu Allah ya karɓi kansa falan ma kana min al-gadi da aka waye gari sun aka yi wannan ranar da aka yi yake kai ga dauki ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai dai sauƙin kuma ba yi sai da huwa qa'id wa Abu Bakar Siddiq wa ma yabkiya sai ko da ni zo ni ta kubure manzo Allah shi su shi da baka suna da tunka fa kuntu ya rasulullah akabirni ma za yi ka an tawaka ya manzo Allah faɗa ni abin da ta kuma kai da kai da musulmi fa in wajadtu kuka amma kai in na ji abin da ke sanya ni kuka ni kuka wa in lam ajid kuka an ba kai in ko ba ji abin da ka sa ni yi yi muhawala Allah. in yi kokarin ganin in yi kukan ko da yake ban ban ji abin da kuka ne ba in yi muhawala na saboda bari na layi abin da kin kai na kuka shi ne aka ce fakala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake abaki lil ladhi arada ala ashabika min al-islam maganar abin da ya faru na abin da ni karba na ban ga mutanen gana ka shi ne ya kawo wannan kuka laqad arada alayhi azabun Allah ya bijiro min da ayi musu azaba a kashe su siyasi kashe siyasi don haka nan shi na kuka ni da abu da kaga wannan Allah ya yi muwafaka da hukuncin Umar Wangori kamar yadda ya yi muwafaka da shi sauran gurare da yawa akwai inda Allah na rubuci game da hijabi da sauran duka aka muwafaka da ra'ayin da Umar yake Allah shi da yake wannan shi ne yace laqad da Allah ala alayya azaban adana min hadhihi shijara Allah ya bada ni azabtar da su ya hida ma kuka bisa ga yadda su tace ga ta gare ni wannan bincike yace ni sajaratin kariba ke saboda ya gwada misali yau ta ce ta kusa gare shi ina da ke ba an dalallahu ma kana na biyu ba ya kamata ga wani ba annabi su annabawan Allah an ya kuna lahu asara ya zama yana da kamammu yaki hatta yusuna fil ardi kai ya fadda kasa da jini kafin aka ba ya kamata Allah ya ce hatta yusuna fil ardi kai ya fadda kasa da jini kafin turiduna hatta dunya ku kuna sai haje duniya ku samu kuɗi ku hanyar banza wallahu yuridu al-akhirah shi kuma Allah yana nuni lahira ma'ana yana nuni a rusa kafirci saboda lahira mu'mini shi wallahu azizun hakim Allah magwayi ne kuma wanda yake da gwani ai turiduna har da duniya turiduna yi har turiduna ya ka bin bida in ka ban duniya kuna bin hajjin duniya wa masa'i hasa'i da kuma kayan jin dadin da wanda yake mai kullewa wallahi yuridu al-akhirata ma na shi yuridu lakum al-baqiyat ad-da'im Allah yana nufin ya tabbata muku da mai na da lahira bi za bi hanyar karfafa addinin ta wa a a'da'i da kashe makiyarsa don haka Allah abin da ya nufi daban ga da matsala a da suka nufa a ganin an yi gari eh Allah ya ce to an yi muku rangwani saboda an bada an halatta ma jagora ya shawara an halatta kuma sannan idan ta hadal mujtahidu ba ba ka da a jaru? an halatta da ka'idar musulunci don mai ijtihadi ijtihadi kuskure yana da lada saboda kokari na yi na bidan gaskiya karin sa da yayi na da gaskiya bai kuskure ba ba a san mai da laifi an ba shi lada amma wa idan suka yi mustahili ba a saba falahu ajra bai samu nafsin shari'a abu bai samu nafsin albatin Qur'an da suna ba sai yayi kokarin wajen da gaskiya to in ya dace da ita ko da ya yi hukunci sai ya zama ya dace da shari'a to za a ba ni lada dacewa da shari'a da kuma lada kokarin da yayi na wahala da hanya to shi ne aka ce kan haka Allah ba zai kama ku da yi ba saboda an yi muku rangwame kuna yin ijtihadi kuma sannan an yi rangwame an ba ku umarni ka shawo to shi ne Allah yake fara a nan cewa la kitabun min Allah la kitabun min Allah sabaqa lamassakum fima aghadtum adabun azim madaukakin da bi subhanahu wa ta'ala sai yake laula kitabun min Allah aulan laula hukumu da ba don da wani hukunci bil azam tun daga tun ta da ne min Allah wanda yake daga Allah ta sabiti wanda yake magabaci wa huwa Allah yu'azibu al-mukhtiya fi ijtihadi shi da Allah ya kodin ba zai azabtar da wanda yayi kuskure fi ijtihadi Allah ya alƙawarin ba zai yi azaba ga wanda yake ijtihadi kuskure ba yasa in kaga abubuwan fatawoyin magabata su imamu malik su imamu ahmad su imamu Ahmad bin Hanbal su Imam Abu Hanifa Imam Shafi kaga sun yi hukunci sun yi kuskure to ba za ka zargi su ba za ka aibanta su ba za ka baki su ba za ka garaunin su saboda yana yawa da kyakkyawan niyya Allah ya ba ku ladan su idan ka sa yin kai ta yi. saboda lokacin nan wanda muka samu na tsara da wai gaba ɗaya ba imama ka ba shafi na cikin nawan da hannu ka ɗauko ka ɗauko sahihul bukari ka ɗauko sharhin ka ɗauko hadisi duk cikin tsawon ka hukun guda duk da kawo littafin ka karanta ko ban samu haka nan ba mutumin su kan hadisi guda yake sai ya kwana ko yana ta yaji na a da hadisi to ga su wanda wanda aka fara mu da gari ba duka iri ya zama gida guda wuri guda su ko samu wannan ba don haka ba mamaki lokacin na hadisi san gara da muka gani sun taru yanzu almajiran su ne suka tara su Buhari su Imam Tirmidhi duka almajiran su Imam Ahmad Daga su imam ahmad ba su samu irin wasu damar da suka samu daga baya ta samu sauƙin sa alhaji su kuma su imam bukhari yanzu damar da su albani suka samu su kuma bukhari ya sa sai imam bukhari ya saka hadisi sai albani ya raunana saboda mi saboda ya yi duniyar ilimi gaba ɗaya za ta haɗu gabansa gaba ɗaya za ta haɗu gabansa ya san wanganan hanyar wani gashi gashi gashi gashi kaza ba daidai suke ba sai ya raunana hadisi da imam buhari ya saha ina fatan an gane don haka ne shi da Allah ta dauki kusurci ba domin wannan hukunci na daga Allah ba wanda yayi alƙawari la ya hasibu kufiya ijtihadi ba ya azaba ga ijtihadi ki kusur da ba ku kima akakun azabun alim azabun alim da ya kama ku ya da azaba mai sanadi ta kama ku akan abin da kuka karba na bidiya ai la azaba ku fi haqqi bil bidiyati min al asara azabun alim da azaba mai tsanani ta kama ku saboda karfafan ta ga waɗannan kaman ku wa ruya an ruwaito annaha lamma nazalat ala alaihi salatu wassalam da wannan aya ta sauka manzon Allah tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi lau nazalan azabun da azaba ta sauka da ma na jamin gairu umara inda azaba ta sauka da umar dai kai kuma sai ka shiga mu duka mun ba za mu ba saboda dukkan ra'ayi na ni da sauran sabai duk mun tsaya akan an ka an ka fidiya ya zama ashe ba shi ne daidai ba ba dama Allah يجب إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم نعم. حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق وإما منا بعد وإما فداء حتى حتى تضع الأرض أوزارها وإذا لقيتم الذين كفروا يا تائب الله إنك تقول الكافر ذنب نفرقوا karo na farko musulunci bai dauka ba Allah ya ce fa darba bi ka aka amfani da mutum saboda karfa ba ma'ana fadari guda amma ina sani fadar ba ne bugun wuya kawai ana yi amfani da muka irin wannan saboda gwada abin nan da sanani yake ya Allah ce fadar ba ba abin da yake fan fan da bugun wuya yau hatta idza asantum ba za ku kushe kuna bugun wa sai kai kun fadda kasa da jini Allah ya ce kun fadda kasa da jini tabbas ne rauni ne yake sannan me ba shuddul wa ta sanan ta kamu ku ta kama kuna ta karmewa ku ta kama kuna ta karmewa yace in kuka raunana su babu mai tafukawa cikin su to Allah ya ce to dan kafin da kafin ya faɗi ya yi ta sujuda ya kankantar da kai ga jagoranci musulmi Allah ya ce to kai imaman nan ba su ya kamata ku yafe musu babu karfan ko babu karfan komai ku yafe musu wai ma su da ku kuma su karbi fanka Allah ya ce wallahi haka ku dinki Allah ba da yasa jan Allah mu da wakilin yan zargi manzo Allah karo na farko na yaki wanda kamata duk kahiran da aka ba shi an su lahira saboda duk wani wanda kace ka saba musulunci da gadi musulunci ba banza bane manzo musulunci yana tare da Allah mu da wakilin sai kasa ta kushi da sannan daga baya kowa an ka kama a gari yanzu mutunci an da gwamnati ta ta kari to ana iya kan sa gura a kai ga gwamnati abubuwan da su masu sassan marayu na karfafa ilimi na karfafa abubuwan da da sauransu. amma lokacin da mutum yake bari bai da karfin da bai da dole ta ci ba a bari ne yana shi ga Allah ne ba su sani kuma shi ne ba su sani abin da aka ba don haka nan ne ka gani ya kamata wato ba da Allah ka ci shi ke ci fa kullu min magani ka kullu halalan tayyiban wattaqullah na'am إن الله غفور رحيم. tsakanin mu'minai waɗanda suka yi suka yi sun gula daga Madina kowan su bai da wanda ya kaso kai wani aka zo aka yi yakin badar kai da ba san ta kuɗi aka samu sabani yara suka ce zo a daga nima manya suka ce a tare a aka yi sai rigima ta tashi kun san nan ta kisa haka lokacin da yi zana ba su da kogin ta gani babu mai faɗa da wani ciwo amma yanzu an fara samun kujerai har jike wanda jama'a wane ta ba su kun jama'a wane wanda jama'a wane ta ba su tare da wane Kuwa yana yi a samu gurufin saboda yan kawo kujeri da zama ya samu da shi da gurufin amma da babu rasa za a yi ɗan izala ya samu gurufin ko duka shi za a yi ɗan izala da waye to amma yanzu ha da an fara samun gobe an fara samun abubuwa sadakoki da kanyo sai ga ana yawan samun rigimu a raba wani ma yau can gobe a raba wa gari ma ko jibi a raba wa gari ma to haka al'ada ba gare mu ba illa sa a kai imani a rinka kauce wasu abubuwa mutane da duk duniya dan adam ba ta k'a mutane duk duniya Allah ya ce ya kafir ya haula'i wa kada wakanna bi haka man da su bi hadi kafirina in quraisha sun ka su ce ba annabi Muhammad Allah ke mu wuce ta inda addini nan da mutane da ke har abada ba su kafiri har abada in ji Allah ya yi musu kyakkyawar shaida ta yanzu a suka fi karya ne ba ka karya Allah ko yanzu a ka karya dan shi a suka ce abubakar kafiri ne umar kafiri ne aisha ya wutar ce mabinan siyasi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya ya abin ya tabbatar da ya an saukar da aya ya karanta musu Allah ya rubuta to wani ya zo ya ce mafiyata da ya ce kafirai ne akwai abin da ke damar da su ba abin da ke damar da su da haka nan yan uwa waɗannan mu'minai su ne suka yi Tashi rigima a kan gani ban sai Allah ya ce suna tambayar shi wai yanzu manya adda ganima ko yara ko kudi a raba a sai Allah ya kallu da kan amfani kullin amfani lillahi ta ce yanzu an ah, dakatar da rigima yanzu ganima ta koma ta Allah da manzo abin da ya samu na rigima garrama tsakanin yana raunana fagen fama ba a fada ga kahirai sun ci nasara Allah ya taimake ku taimako mai girma mutum dubu kun ya su kun kashi saba'in kun kame saba'in ya ga muku hada Allah ya ce zuciyar ta hada ku hada Allah ya an shafi kai dama ce ta yi ya ce haka fa asiru ga ta fatta kullu a cikin tsoron Allah fa asiru ga ka bai ku jara abin da yake tsakani wa a bi Allah wa rasulahu bi da Allah da manzon da yake ku in ji ku mu'mina ne ne gaskiya sai aka ci da rabon gaskiya ganima an dakatar ba ta yaran ba ce ba ta manya ba ke nan sun suka koma sauri guda na yaki aka ci gaba da mu'amala shi da sai da aka zo na tura sai Allah ya ce musu alahu gani bai fa kulumin abin nan da kuka yi ba ko wajen yaki nan gaba an yi mana bayani an faɗi yadda a raba shi ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه duk abin da suka yi ba su kafirai Allah yana da ɗaiɗin da biyar mayaka su an da kashi hudu bisa biyar a raba musu mai doki kaso biyu mai tahiya aka kaso guda da da niman nan ba halayi ya kaso kowane da kane a ji annabi Muhammad ba ya halalta a ci gani in suka je yaki aka samu ganima da har dukkan gari aka mallaki su ya za a yi da sai duka tsara ku da wata kankara ko bi yawan sai duka ta sauko daga sama sannan da biyu da wuri in sadaka ta ma za kai za ka kai bayan gida ka aga gidan kankara in kankari kankara in Allah ya kai sadakan nan ta kai kai za ka kai ta kankari da yi ka tsaye shi kenan daurin zai ya zama kuma to alama Allah ya kai sadaka amma cikin ni'imar da Allah ya wa Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya Allah ta mai tunani yanda yake an kai mutum da abubuwa guda biyar ba kai mutum kowane annabi cikin su wa ubillal yadda na'in an halatta min shi gani ba yace ba halaka ta da kowane ba annabi da bayin Allah waju ila tiyar ardu masjidan wal nura an san ya miki kasa a dinka sai sarki da ita kuma a ita dinka sallah dauri kuwa sai shi sau ma'ana shi kuzo ki lafi dauri kuwa bai sallah ka diri ka shi ka diri sallah kowa dole sallah ta kuma ya koma kauma sai shi amma ni yanzu an san sanya miki kasa ta duniya gaba da sai da sallah ta kama ni kalla. kuma a fasauri kowa sai da arwata an halatta ne da yin amfani da kasa in janaba ta samu ba samu ruwan wanka ba a guji kai a guji kai a guji kasa a yi taimama ya kawo abubuwan da zai Allah ka yake wani birki da ruhi an taimake da kahirin su tsoro na basira ta shahari zangon da yau wata ɗaya tsakanin da su suka ji gani sai su rasa wata bindiga ci ba Allah ya ba shi wuri tun bai zo ba sai su kaji ka samu ba ko ga ai bara ai ba ai yaki ba ko mutane ne masu ƙarfin dukiya masu ƙarfin makamai amma ka yi manzo yanzu sura ta sun sai aka yi aka ɗauki dukiyar ta saman mu Allah da musulmai wannan shi ne Allah ya ce wancan haramci na ganimomi da wuri an so ke an halatta mu zuwa kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina Allah ya ce ba ku domin magani duk daga cikin abin da suka yi ba to halalan kai ma halal kuma mai dani واتقوا الله فتجدوا الله لن تكفي عبادة بسم الله غفور رحيم الله مغفر عليه كبائن سبا سبا رحيم ومتكين كبائن سبا wannan shi ne abin da Allah ya tafi ya sauƙaƙa kuma yi Allah sunan za mu gasa sai gobe Allah ya da rai sai mu karkare abin da ya rage in kiraye kirayen da Allah ya wa Allah in da karanto gobe Allah ya fade mu da shi da ta Allah ya sa wa kawo ke cewa alhamdulillah nabi bi

har zuwa gobe ana samu kwana ashirin da biyar kenan insha Allah aikin babu dariya ce an tsaya kan dara wadana zai doge insha Allah wannan sun za mu doge a ita karatun. amma da insha Allah za a dakatar da shi gobe sai dai kamar yadda kuka sani muna ta roƙon Allah ya kara mu da lafiya a cikin sa da gode ya ci gaba da karatun da yake mura na sanyi Bukhari a cikin wannan masallaci mai albarka a kowace juma'a bayan sallar la'asar da haka muna roƙo Allah subhanahu wataala ya kara ma lafiya mai albarka a cikin jikinsa da wanda suka bi koyar da mu wannan addini da shari'o'i da addinin musulunci da tambaya na farko yana cewa assalamu alaikum malam menene hukuncin idan an gama sallah sai limai ya biyu ya ce ai talati ne a addu'a gaba ɗaya tare da mamu da wannan ya inganta a sunna to wannan abin ba kowane masallaci na ake yi wasu wasu daidaikun mutane kuma a matsalar jiya na ga wasu gaba sun kawo wani abin biya cewa liman ya kalla ya kalla ya san bi mutane ya kawo salati goma goma a yi to wani farin roƙo na aka yi in ba farin roƙo a ce jama'a ku kawo salati goma a yi addu'a ko a sa bukatar kowa cikin wuri wani ya ce wani yana goma wani ya ce wani ya ce a wani dan ko na mai ɗan ma'ana kamar da ya zo gidan chairman local government ko ne sanata ya ce jama'a ku yi salati ta bai kiyaye a mai addu'a na to shi ake cewa farin roƙo ina fatar an gani dan haka malamai wani lokaci saboda rashin ganyen da aka yi sai ku saba abinci da za a dan kawo da al'umma saboda ba a sabo malamin sai ran dan mai aure ya aka dan yi da koro uku a shi. sannan da naira hamsin a ce to ga na ba suna riga sai rayuwa in ya kunka ganai zuwa yana sana a ciwo ga su da malamu mutum da in ba mai tsaron masallaci da malam nan da ka ba ka ba amma ko ba a iya taimako a cikin da sai da kawa a to irin haka malum ma sai su dan dora fitowa da yan in karatu ka ba su ya sai a akwai da wa alan tara kaifa akwai yankan sabbi akwai kaza kaza dukkan su in ka kalli alqur'ani da sunna babu to amma saboda ka taju ka kawo mai na kawai kayan mu yana ta wahala sai ka yan dubarun da za a dan karu da wanda aiki da haka sashi ba babu ba shi ya kalli ne ba to ita ma addu'a bayan sallah gaskiya ba ba sunna bace manzo Allah bai yi haka nan ba duk abin da manzo Allah bai ba muna ce mai ibada innal awwala lam yada'a lil akhir makana imam malik na farko bai bar mana baya ba wurin wani so ka kare don haka wannan addu'a da ake yi ba sunna ba ce bid'a ce kuma ita bid'a ba ta da karbuwa gurin Allah man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun abinda aka shar'anta a zakar in aka sallame liman ya juya dama ko hago ko ya ba mamu bayan yayi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta salamu wa minka salamu tabaraka ya zal jalali wal ikram yana gama wannan sai ya juya dama ko hagu ko ya juyo wajen gehen mamu sai ya ci gaba da askar la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir Allahumma la mani'a lima adaita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minka jaddu la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu lahul ni'matu wa fadlu la illallah sai kai subhanallah subhanallah subhanallah 33 alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar sai ka cika dari da la ilaha illallah sai ka karanta ayatul kursi ka karanta qul karanta qul a'udhu bi rabbil falaq karanta qul a'udhu bi rabbin nas su ne a sunna da aka shari'anta da liman da mamu kowa bayan kowace sallah ta farilla ya gurgudu wani Allah ya fada yi amma jura a a kawo salati goma wannan wata dubara ce ta malamai Allah shi ya yi muna shi ya ke musu wallahu alam na to sallar idi tana da falala kwarai da gaske na karanta shi a kargi gwasar hebi na almundiri ya ce idan ranar idi ta taho na galafil mala'ikatu ala sikati mala'iku za su sauka kan hanyoyin gari gaba ɗaya su yi gazo bisa ga hanyoyi suna kira ya ummata muhammadin ugurju ila rabbin karim ulil jabil wa afu an kathir suna ta kira suna ta kira amma ba ka jina ta ya al'umma annabi muhammad ku fito zuwa ga ubangiji yau ku fito Allah ya ba ku asamin na azumi wata ɗaya ku fito ku je ku karbi ka tabako yau yana yana ba da lada mai yawa yana ya iya ga zunubi mai yawa aka ce har sai mutane sun hito sun taru gili sai Allah ya ce mala'iku mi tara bayin Allah ka sai mala'iku ki Allah rahamaka da jinkayin ka suka tobe da sun gane ta ne halin take a to inda sun gari wa aljanna ta da da sun shi haka fasu ya Allah sai ce to kuma mi suka tsoro sai a ce Allah azaba ku suka tsoro sun gane ta ne sai mala'iku ce ba gani ba ya Allah an dai ba su labari da littafin kada suna annabi sun yarda shi na suka yi sama so da inda sun ga azabar da ya za su sai malaka zai za su yi haka yi ku sai ce to ushi duku ya mala'ikati ya ni kar gafartu yana ina da muku ya taru mala'iku na duk wanda aure nan na gafarta mu to kaga ya ishi mutum falala ko don haka nan zuwa idi ana an an kira ta zo da mata da maza da mata aure da gudare duka abu kamar hadisin kamar yadda hadisin mu hadiya ta bamu mu labari to minna an nukurijal awati wal kuyada إلى إلى إلى المصلى وتعتزل الحيض المصلى an umurce mu hidda mata na aure da da waɗanda suke matasa duka mu hidda da su zuwa fakon idi amma in aka zo mata masu haila ka su shiga sallah su kaurace ma sallah su samu guri su daza su yi zaman ne ba faɗuwar girma ba ne ba lajin su bane abinda Allah ya jarabe su da shi ne saboda su yi musharaka da musulmai cikin wannan falalar da za a yi rabu wannan yi kaga hatta ma haila shi ita don haka nan ga idi yana da kalala kwarai kwarai kwarai daga Allah zai bada kyakkyawan sakamako musulmai za su wata cewa cikin kawa su farin ciki da ganin suwa Allah da su yi ibada sun kare su sun tosu da Allah ya ba su karin falala bisa ga abin da ba su cikin Ramadan don haka wannan idi yana da kalla. ana son mutum ya ya ita da tuwahi sababbi yin akwai in babu a wanke waɗannan da aka gare ana son idin sallah azumi a ci abinci kafin a ita. kuma manzo Allah shi ba zai ba zai cire abincin ana mu da binne ne yake ci kwara uku ko biyar ko bakwai sai ya shiga ana so a yi a saka hanya sai an ka biyo ga hanya in za a dawo a dawo da wagga ana so a yi da ana ambaton Allah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا كقدر الله أكبر الله أكبر حقه kamar yadda aka ambata Allah ke wali tukabbirullah ala ma hadaku ko eh eh to kaga an shar'anta hidda da kabbarori ana so a yi da su ya kaje azan illi bai hito a yi sallah in yayi sallah in aka gama sallah ba ba rigima aka kawo ba shiru aka yaji hudu ban lima Allah ubangiji ya tsamike mu wannan shine a takaice abin da aka kira ta gaba da sallah wallahu a'lam alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى أنت أمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله ولم أكتر أن مسلاتي من البركة من يمد كان أنا ممالو ممد أن واجرم جابورو يا أبي الله كان مسجد رحمك بسيطة الله تكامر كامل ذنوبهم الله تكرم من عيسي Allah ka hukunta mu da samun rahamarka da jinƙayinka Allah ka sanya mu cikin bayin da za a yanka daga barin su cikin wannan wata mai albarka Allah ka sanya mu cikin bayin da aka yi kayan mai sunan da kirki cikin masu shiga aljanna ya ubangiji Allah ke kai abin da muke da shi na daidai Allah ka karfafa mu In inda muke da kuskure Allah ka gafarta mu Allah ka wa jagorori mu jagoranci akan daidai Allah ka ga su abin da zai amfani su ya amfani mu Allah ka taimaki yan siyasan mu yan kasuwan mu da ma'aikatan mu na gona duka su aikata abin da daidai abin da suke kai ne na kuskure Allah ubangiji ka ba su ikon bari ne ya Allah ka saita mu da bakunan malum mu da alƙalun mu Allah ka saita mu da bakunan malum mu da alƙalun mu Allah ya Allah ka arzuta mu da da'a gare ka da biyayya gare ka da tsayi ga haƙƙin da'awa ya ubangiji ka ji sai ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.